يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا مريت litinin goma cif ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku, wanda zai dace da sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da da biyu. ka na inda na aji shi ba gobe kullum an kai mai gyara sai ya koma hadda kai tana kallo a yau muna sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun kwana a kan aya ta ashirin da biyu cikin suratu aljafiya za mu tashi kan aya ta ashirin da uku zuwa inda Allah ya a fara'ita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ الله هواه وأذله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونمنى وما يملكنا إلا الدم وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتقوا آبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم ثم يجمعكم القيامة لا فيه ولكن لا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون التي أفرأيت كوكا غني من اتخذ إلهه هواه كاغا wanda ya riki ubangijin sai zama shine son zuciyarsa wato wanda ne da son zuciyarsa shine jagoransa wanda yake yadda ya ga dama ga rayuwarsa ba tare da la'akari da ni Allah yake ko ni Allah yake so ba wa adallahu Allah ala ilmi kuma Allah ya fatar da shi bisa ga sani anan malamin suna da fassara ne Allah ya fatar da shi bisa sanin Allah ko bisa nasa sanin al-Imam Abu Su'ud da wasu malaman tafsiri sun ce ba zai yi mu wai akan ilimin Allah Allah ya fatar da shi akan nasa ilimi ba domin da wanda ya shirya da wanda ya fatar akan nasa ilimi amma anan abin da ke so a ce azallahu Allahu ala ilmin minhu يعني أنه يعلم الحق ولكنه harifu عنه ya san gaskiya amma yana kauce mata baya sunta ma'ana duk wanda yake bisa son zuciya to ba gaskiya ce bai sani ba amma baya sunta ne baya bukatar to irin wannan kuma wa khatama ala sam'ihi wa qalbi sai Allah ya toshe jinsa da zuciyarsa wannan shi ne hatsarin bisa zuciya Ilimin ka dage kan abin da ranka ke so zan ba gaskiya kake nema ba to Allah zai toshe jinka ga gaskiya kana kwarara kowa na gane ta banda kai Allah zai toshe zuciyarka kowa na karɓar gaskiya banda kai waje ala alaba sarihi shawa. sannan Allah ya samu idanunsa yana sai zan bishi bishe ke ganin gaskiya ta dushe masa a kamar ya dihi min ba'dillah wa zai shi yadda irin wannan in ba Allah ba a ta zakkarun shin ba ku wasuwa to maganar sun zuciya magana ce mai girma wadda ya kamata dukkan mu rika cajin zukatan mu akan a lokacin da kake sauraren malami wataƙila wanda ba ɗari ka ku guda ba ko ba maza ku guda ba ko ba aƙida ku guda ba shin kana sauraren sa ne don ka ji abin da faɗi wanda gaskiya ne ka karɓa kuku kana sauraren sa ne don ka ji inda ya saba maka kai masa raddi kuku a'a sun kake kaji inda ya tabka kure ka tabbata kure ne ka yayata kusa ko wanda zai saurare ka na ji wani ma a bara ce duk tsawon wata ya saurari tafsirin kabiru gombe amma wudin ya gano inda kuskure sai kuma wani ne ya tafsiri ba amma dai daga ƙarfi da ya kuskure ko guda ba sai dai ya ji yana faɗin kwanan wata wai yan mishin nan ne kaɗai biyar gombe ya yi laifi duk tsawon wata guda na azumi da ya tafiya ka dole shi da tsaba son zuciya cewa ala dole da sai ka cimma kurin to kana gane kai inda son zuciya ne daga yadda kake jayya da mutane a lokacin da nake eh kace a'a ina sauraron hujjar ka ce ina saurare ne duk inji ina zan sare ka kuku ina sauraron duk inji ina za a gyara ni, yau za ka gane kana da son zuciya ko baka da shi duk da matarka kuke gargama wani lokaci akwai su da ka san baka da gaskiya amma kuma so kake kai farcanjin wai kai ne mai gaskiyar wannan shine alhawa shine son zuciya saboda haka gano mai son zuciya wato abu ne mai sauki ana gano shi min falakati lisani amma ba ka gano wani da rasu zuciya wanda rasu zuciya da mumanci ba ka gano shi kai kana da shi ko ba ka da shi Ke ne yana rike dukkan mu auna kawunan mu ya muke game da karɓar gaskiya ɗaya daga cikin magabatan malamai wanda ba su daɗe da wucewa ba al'imam عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي اليماني من للساكن التنكيل لما في تأنيب الكوثر من ba wanda yake fadawa tarkon sakamin malami saboda ne yake kayi bincike ka gano hukunci kaza ga yadda bayanin sai yake idan ka gamsu da wannan gobe wani zo da bincike ba kai kai shi ba sai ta bayyana bincikensa ya fi ƙarfin naka ita sai ka ta ka samun damuwa ba ka yi yaƙi sosai ba za ka karɓi gaskiya ba sai ka ga ai kai ƙila ka fi shi ilimi ko ka fi shi ɗaukaka ko ka fi shi larabci ko ka fi shi kaza ko ka fi shi shekaru sai ka ga don za ka karɓi gaskiya daga wani sai ce daga nan zuciya gare ka yake wannan ba kai kaɗai kai binciken a zuciyarka ka ajiye shi yake to ina ga a ce ka fito masallaci ka faɗa ma mutane ka gaya mutane cewa hukunci kaza ga yadda yake sai wani malami ya zo warware wannan hukuncin naka ya kawo hujja yake wannan ya fi nauyi da wahala ka karɓa yake to ina ga a ce ka rubuta littafi ka watsa ya shiga duniya duk an san cewa mai kaulin ka ne sai wani mai tasowa kila sai almajiranka ko karar almajiranka ko almajiran almajiranka ya fito da wani bincike da wasu hujjoji masu tabbatar da bayanin ka kuskure ne yace babu abin da yake nauyi wannan ka fito ka faɗa abu duniya lalle yau da yi kure zan yara lalle wanda yake bisa gaskiya ba ni ba wannan abu ne mai matukar wahala to shi ko son zuciya abin da illarsa inda duk silamin gare ne in ka bi shi baka dawowa don me don daga nan Allah zai maka talala shi yasa yace a fara'aita man ittakhadha ilaha huwa wahu wa adallahu Allah ala ilmi bai san Allah ya batar da shi yana sane daga nan wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai Allah ya gane jinsa ya gane ganinsa ya toshe zuciyarsa babu sauran gaskiya da zai koma karba kuma shi a ran sai ne yana ganin bisa gaskiya yake har sai ya ce lahira wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai a yi masa wani hukunci wanda ba shi da zato ba ila duk ya ƙara zuciyarsa wajen ya ƙara yin wajen ibada ya ƙara yin wajen karantar da mutane amma bisa son zuciya yake sai ya zo gaban Allah sai ya tarar da wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai Allah biya ya watsa wannan yadda ka san mai sussuka ta sheke ta fitar da gero a falata zakarun Allah ba kuwa azuwa a duk wa'azin da za a yi mana duniya bai kai a faɗa mana mu guji jin son zuciya ba mai tsarkin zuciya shine wanda inda gaskiya ta fito ita ke nema hiya dallatuhu anna wajadaha akhadha biha in gaskiya ta fito daga malamin sa falillahi alhamd in ta fito daga abokin malamin sa fa lillahi in ta fito daga abokin fadan malamin sa kuma nan zai karbe ta ta fito daga neka ta fito daga dan uwanka ta fito daga masoyinka ta fito daga matsinka in dai ta bayyana gaskiya ce ita kake nema to duk mutumin da yake da wannan zuciya warkakka to sune ne Allah ta'ala ta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana sun yi kokarin gane gaskiya to su ko lalle sai Allah ya gane da su sai ta ko a bata duk da mutum ya zurfi a bata yana da tsarkin zuciya za ta isko wata rana ya yi ribin ya yi wutar ya dawo ya koma ga gaskiya to in ka ga mutum ya mutu akan bata to labudda akwai wani nau'in son zuciya tare da shi amma mai gaskiya Allah zai gwada mai ita wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya mushrikai sun ce ba wani ba wata rayuwar da ake banda wannan da muke a nan duniya na mutu wa nahya mu rayu mu mutu wasu su tashi radda duk aka kai wani makabarta ran na wani kukan isuwa duniya radda duk ake kukan wani ya bar duniya a daidai wannan lokacin ana wani yana daina kukan ya shigo duniya su kuma iyayensa suna murna wannan da ya mutu ɗayan biyu ko yana murna ya tafi wurin arziki ko yana kuka ya tafi mugun wuri sai sadar salatu ce na ka ɗauki gawa tana kuwa ba kwaji amma sauran halittu har dabbobi suna ne idan mumin yana ku yi sauri ku kai ni gidana kuna bata lokaci kuna don su kuna tafiya a hankali ku yi maza maza ku kai ni gidana in dan banza ne kuma yana wayo shi ku dawo da shi ina za ku da shi ku dawo saboda ya ga abin da za a kai shi gare shi to kaga ashe sunnar Allah ce cewa wasu su mutu su rayu amma kuma sunnar Allah ce ta za a kai inda kowa zai mutu kuma kowa zai tashi ta amma su suka ce a'a na mutu wa nahiya kuma yi hulikuna illar zaha mu dai za mu rayu nan duniya mu mutu wasu kuma su tashi mun mutu ta mu ta kare su wannan aƙida ta addahariya ta shiga cikin mushrikai kwarai da gaske kana gane wannan in kana duba adabin larabawa kafin zuwa musulunci yadda suke jingina komai ga zamani ma yi wuli kuda illar dahar yau da gobe ke kawai ki halaka haka ba wata kaddara ba wani ajali yau da gobe dai za ka tsufa ka mutu to ya aka yi wani yana lafiya lau yana ci yana ƙoshi ya mutu ya bar wanda ake jina asibiti wani na ta an didal banuni wa raidiha ta tawajja'u والدهر ليس بمؤكد man yajza'u abu zu'aib al-hudali ke komai suna jingina shi gare su na jingina shi ga da ba su ɗauka cewa wai yana wa in mun mutu mutu da cikin ƙasa mun narke wai yana a koma ta da mu ba saboda misali ba su yi tunanin ai da babu mu aka yi mu ba a idza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id idan mun mutu mun zama ƙasa haba wannan akwai nisa ce za a sake tarin a inna lamarduduna fil hasira zai yi a sake tada mu daga cikin ƙasar nan kenan ba su tsaya suka gano girma na ubangiji ba yasa Allah ta'ala ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin wa huwa bi kulli khalqin alim dan adam ya manta kansa ya buga mana misali yace wa zai rayar da kasusuwa bayan tsoro rududdugi sai ce masu waye su sadda babu su to ka ce wanda ya sabar da su babu su tun karin farko shi zai iya da su kuma shi masani ne ga kowane al'amari don haka alkur'ani ya yana gyara ma larabawa suna nisa wasu ma suna iman da tanasu tanasu shi ne wata aƙida ce cewa duk wanda ya mutu rayuwarsa za a ɗauke ta a sa cikin wata halitta idan misali mutumin kirki ne ya zauna lafiya da mutane sai a samu wata dabba wadda mutane suke kiwo kuma suke so sai a sa rayuwarsa ciki sai sai ta ni'ima cikin jama'a ko kuma a mai shi wata katuwar bishiya wani katon ice wanda mutane su rika zo na suna sha'inuwa idan kuma dan banza ne sai a sa rayuwar su cikin wata dabba wadda mutane ke gudu suke kyama kamar a sa cikin halittar bacci sai mutane su kaje su suna kashe ba to haka kashe shi kan kuma rayuwar za ta fita kuma ta fada wani wuri shine tanasukul arwah akwai laraba masu wannan kila sai Allah ya ta gyara musu sai Allah ta'ala ya ce wannan kuskure ne cewa ma yuhlikuna illa daharo wai zamani ne kawai yake halaka wa ma lahum bidhalika min ilmi Allah ya ba su da wani ilmi kan wannan batu da suke yi inhum illa yazunnun kawai dai suna zace zace ne kalmar dahar tana nufin zamani kuma Allah shine zamani hadisi kursi الله تعالى انت يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار انا هنا انا ناسم بخاري لمسلم لا أدب هنا سوسا ينا زاجن زامني كوني زامني ما هو أن أبن ذاب اللي يكي سوارشي ألا ليك سوار أبو بكر ألا ليش سوار لوكتي دولي لوكتي أنا لوكتي سني وأنا لوكتي ذاتي wani lokaci arziki wani lokaci talauci wani lokaci lafiya wani lokaci ciwo haka dai ko ba haka ba sannan wani lokaci jahilci wani lokaci waye ba wannan zamani da muke ciki digital era wanda komi ya zama computerized wanda a tafin hannunka za ka ga duniya kana kishin gida kan gado kana jujjuya al'amura su wannan kuma Allah da ya zo da shi saboda ba a zagin zamani sun moɗa akwai hadisi abu huraira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zana na ta la yaqulan ahadukum ya khaybata ad-dahri fa inna Allah huwa ad-dahr kada dai ku zagi zamani shi ya khaybata ad kai wannan zamani lalataccen zamani manzo Allah yake domin Allah shine ad-dahr shine zamani to kenan addaharu yana cikin sunayen Allah a'a bai cikin sunayen Allah inda hazm da wasu malamai sun ɗauka tun da manzo Allah ya ce fa inna Allah huwa ad-daharu kuma wancan hadisi qudsi wa ana ad-daharu bi yadi al-amru dan kace yana cikin sunan Allah ad-daharu zamani a'a ai babu girmamawa cikin ce ma Allah zamani a matsayin sunansa amma ana nufi shi ke da zamani a hannunsa ba wani zamanin da yake yin wani abu ba tare da izini da yarda Allah ba abin da duka ga Allah ya kawo shi ya kawo shi sai sana na fi imani ka yarda da abin da Allah ya kawo na zamani yanzu kamar mutum yana rayuwa a yau amma ya ce abinci irin na kakanninmu zai ci sutura irin ta kakanninmu zai sha zai sanya abin hawa irin na kakanninmu shi ba zai hau keke ba ba zai hau babur ba ba zai shiga mota ba shi sai dai kawai dai ya hau jaki kaga yana rayuwar wani zamani ne na daban abinci ya canza sutura ta canza komai ma ya canza ko yake shi zubi bukatar wutar lantarki ai da kada muna yara babu lantarki sanda kuna yara wani zamani ne yanzu wani zamani ne ko yake shi ba zai buga waya bai waya kwata-kwata bai da bukatar waya in baka kashe kudinka ga waya ba za ka kashe kudinka ga transport ko wahala wahalar tafiya ka ce ma kasa za ka yi tafiya illa lura zuwa karo ta kama kaya za ka yi to kaga kenan Allah shine zamani shike juya zamani shike kawo komai a sadda yake so Allah ta lace wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu bi illa an qalu utu bi abaina in kuntum sadiqin to tunda yake ba sai da za a tashi kiyama ba sun dauka daga duniya sai kaduna idan aka karanta musu ayoyin mu hujjoji bayyanannu ba su da wata hujja da za su faɗa illa an qalu utu bi abaina su to in gaskiya ne in kuntum sadiqin itu bi abaina ku zo da ubanninmu ni yanzu kakana shekara ta tamanin da uku da rasuwa ta domin da shi babana ya shekara bakwai da rasuwa ta da shi in gani Allah ce wannan ita ce hujjar ashe ka ga ba duk mai kira yana da hujja hujjar sa take kwakwara wani hujjar sa hakikalin ta shubha ce to su wannan ko ga shubha ba ta kai ba me ya alakar cewa duniya za ta kai karshe a tashin kiyama ta ta in tara kakan kai ne hada biyu ba mu qul illahu yuhyikum ka ce Allah shi ke raya ku sun mai yumitukum sannan ya kashe ku sun mai jima'ukum ila yawmil kiyama sannan ya tattara ku gaba ɗaya zuwa ranar tashin kiyama larai da yi wannan wunin babu ku kwanto a cikinsa walakin na askaran nasi la ya'lamu amma da yawan mutane ba su sani ba saboda ka da ta dahariya masu ganin ba a tashin kiyama da masu tanasuful arwa su ganin rai zai fita daga wani ya shiga ga wani haka har abada babu iyaka waɗannan sun kare ɗaya daga cikin manyan shika-shikan imani guda shida wanda sai da jibril ya tambayi sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni an al-iman ala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrin min sharri so yadda da rana ta ƙarshe radda za a tashi duka radda za a hisabi radda za a hau siradi رد زاع شارون الكوثرة رد زاع شجاع الجنة وصوش قوتا يداد والنينة كم مي من ركن إيماني عند باك زمان مجري فيه ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم يحصل المبطلون وترى كل أمر أمة داخلة كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون نعم. هذا كتابنا يوم عليكم بالحق إنا كنتم ولله ملك السماوات والأرض ملك سمي لملك كسا لله ذكنا الله يوم تقوم الساعة سرانة دا القيامة كيف أيوة يوم إذن يخسر المبطل أرن نما سأيكم بندا لا في هسارة a nan za su taɓe saboda za su ga abin da ba shi ne suke zato ba watara kulla ummatin jasiya za ka ga kowace al'umma a gurfane tana jira hisabi wannan kalmar jasiya ita ce aka ba surar suna da ita kuma malamai sun ba ta fassarori ɗaiɗai har guda biyar kawai suka ce jasiya ai mustaufi za kun al-mustaufi get ready status mutum ya gurfane amma ya ɗora yatsunsa guda biyu kamar yana shirin ne zura da gudu to shi ne mustaufi ba kowace al'umma ta yi zurun tana jiran hukunci da za a yi mata wasu suka ce a'a mujtami'a wa tara kullu ummatin mujtami'a kowace al'umma ta taru wuri guda ne take jira hisabi wasu suka ce khadi'a tana kaskanci kuma wata al'umma za a ganta wulakance firgita tsorace ko suka ce barikatan ala rukab shine gurfane ta ko da ake nufi dai muradi shine mutane na cikin wani hali na wahala da firgici da tsoro da tashin hankali suna jiran Allah ya hisabi a wannan lokacin ne za a nemi ceto daga annabawa kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai nemi ceto ce Allah ka zo kai hisabi yan wuta su tafi wuta yan aljanna su tafi aljanna a ranar duk da yan wuta gudu suke a yanke hukunci inda su suna masu sani suna on trial Allah ta kullu ummatin tud'a ila kitabiha ko wata al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta zuwa ga ta zuwa ga dokokin da aka bata da haka hukunce hukuncinmu ba su ake hukunta mutane annabi Musa da su ba haka na annabi isa haka sauran annabawa saboda mu shari'ar mu ita ce alqur'ani kuma da ita Allah zai tambaye mu ranar alkiyama kun yi aiki da shi kun tsayar da shi kun hukuntar da shi idan mun yi nan ne za mu samu tsira in kun ba a yi ba nan ne za a samu matsala al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malu za a ga mu cewa yau ana saka maku da abinda da ko kasance kuna aikata ba هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال الكاتب منن ينا فرسي أكن كده قسيا فإن الله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون a wurin ba akwai littafi wanda baya kuskure baya ƙarya kuma sai Allah ya fada kalmar yantiku yana furuci wannan kuma a zamanin da mun fi kowa gane shi a da in an ce littafi zai yi magana sai dai kai imani har a kuma fasara ce za a yi masa harshe biyu kun gane ku yanzu mun fahimci ma yanzu ku don ga karatun nan ana rikodin an zuba ta kafilayin filayin ɗinsa tsiku bil haƙƙi yanzu abin da aka yi rikodin nan in ba idisi ɗinsa aka yi ba zai kuskure zai faɗi ƙarya yadda muke karatu nan haka zai ne da shi haka dai kuma haka shi ne yanzu ku bil haq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mu da mun mun kasance muna recording abin da kuke aikatawa ku san da kike nask ne copy to copy yanzu a zamanin mu ya fi bayyana bisa ga inda aka fi domin yanzu za ka ɗauku littafi daga shamila ko daga google page sai ka kwafo sai ka sa a ka, yadda ka kwafo shi haka zai kasance in an yi kuskure wasali can za ka kuskure wasali a nan in yi daidai a can za a yi daidai a nan ko ba haka ba ka bai da kasan za ka ɗauki wayarka ka buɗe kyamararka ka ɗauki wasan abu yadda yake idan agreement ne aka yi sai ka ɗauki takarda agreement in ka ɗauki hotonta ga wayarka ka tura duk inda kake so kuma a yi hujja da shi shi ne annasahu shi suka ce ma paste copy and paste ta shi lalace inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malu we have been recording what you have been doing ko what you are doing duk abin da kuke yi mun yi recording din shi yana nan aje don haka haga kitabuna yantiqu alaikum bil haqqi ga littafin mu nan zai furuci da gaskiya abin ban sha'awa shine zai furuci har da hoto sai kuma ya kai ta kadai kana ta photoshop akai canza maka ko ba yin canza murya ana yin canza murya yanzu da karatun nan akwai application da zaka sa a wayarka sai ka dauki karatun nan sai kai ta rage volume kana ragewa yana rage shekaru na hatta an maka murya ta ina ɗan shekara bakwai ka dawo kana ƙarawa ai ta ƙarawa idan ina da rai har nan da shekara ɗari da ashirin ya murya ta za ta kasance duk application ɗin ya fi rajistin ta kaga wannan shi ake ce mami photo show to zo a kauce ma wannan sai zan da hotonka da muryarka da komai naka za a sanya maka sai ka karyata ba yanzu mutumin da efcc ta kama shi an sa kyamara ana ba shi cin hanci ya sa hannu yana karɓa yana alasa albarka ta aje wannan rekod ɗin wata hujja gare shi ta karyatawa zai iya samun hujja a kotu saboda ne saboda lauyoyi sun iya lauya al'amura su murɗa nan su murɗa can amma zai iya haka a lahira ba zai iya shi na lafi inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun mun kasance muna kwafayin abin da kuke aikatawa fa amma allazina amanu فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آيات تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قل كنا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق منهم ما كانوا به يستهزئون تباين أن جمع بجرود أبن أكيد كود رانا القيامة هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال ساتم وين فرسي لك السياء كوكو فسيعيته كنت واما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته وعند سكي إيماني سكي أيكا وطريك لا يشك أن استرامك يا الله كثر استرامك ذلك هو الفوز المبين وأن الشيني ربوان ده أبين هذا الشيء نقود عن مني أيكم كم من إيمان رحم ربنا كي يفك ذات كلمة الجنة هنا بيان يا جماعة كبا كبا كنا أيكم مكتئ بيني كلمة الجنة أما إذا يحب رحم الله في كلمة الجنة وأما الذين كفروا أما هذا نسكي كافر فيه أفلم تكن آياتي تتلى عليكم sai ce musu a ashe kan ba a karanta muku ayoyin mu ba fastakbartum kuka yi girman kai wa kuntum qauman mujrimi ko kasance mutane kangararru wanda ya nuna duk wanda ya shiga wata kangara ta kai shi amma gaskiya a fili take wa qul al haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur حاط بهم سراجقها وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ذاك عن نسأل في كتير إن الحلال بين وإن الحرام بين حلال أفليك حرام أفليك تقوى تجاش قوتا دقن جنية تقول انت وإذا قيل إن وعد الله حق إذا أكت يمسه الكون ألا فقسياني يعني والساعة na ريب فيها sai ku ce وقدو أتسنسا قلت ما ندري ما الساعة سكت يموك ما مسمي أيتين في القيامة إن ظن إلا ظنا من يكاد مناغته وما نحن بمستيقنين ما tabbata ba wato daga aikin mutum kana iya gane yayi iman da alƙiyama ko bai ba akwai nau'in taurin kan da da mutum ya ma Allah shi ka san ta ƙarya yake ko ya yarda da alƙiyama bai dare ta ba sau da inda ya ga da ba zai ga mutuwa ba ai yadda ana mutuwa ko ya san san da zai mutu ya aminta da cewa ba zai mutu yau din nan ba ko gobe cikin dare ko jibi ban da gobe ko karshen watan nan ko karshen shekara sai sani ba akwai nau'in izgilin da mutum ke yi ma Allah sai ka gane shi ba yana faɗin lahira ne a baki amma zuciyarsa bai da lahira kuma in ka yi da lahira da aikin ka za a bai shi salatu wa badalahum sayyi'atu ma amil sai miyagun ayyukan da suka aikata su bijiro su bayyana gare su wa haqa bihim ma kanu bi yastazun abin nan da suke izgili da shi suke izgili akan sa sai sauka akan to da abinda ba su ga zaton nan abinda suke kokonto suke shakkan nan na azabar Allah to shi bai tabbata a gare su وقيل اليوم ننساكم إنهم لننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومحواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله عزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين ولهم فيها في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقيل اليوم ننساكم شيء مصر يوم ظلوا من تعدكوا كما نسيتم لقاء يومكم هذا bai da kuka manta da haduwar nan taku ta yau kun yi biris da alkiyama sai kuma za a yi biris da ku wa ma'awakumun nar makomar ku ita ce wuta wa malakum min nasirin ba ku da wasu mataimaka zalikum bi annakum tafassum ayatin lahi huzwa wannan ko yana faruwa ne saboda ku nan ko riki ayoyin Allah abin izzi wa gharratkum alhayatud dunya rayuwar duniya ta ruɗe ku kuka manta alkiyama al-yawma la yukhrajuna minha wa la hum yusta'tabun yau ba za a fitar da su daga cikin azabar wuta ba kuma ba za a yi musu jinkiri ko a mai da su duniya da su gyara aiki ba walillahi alhamdu godiya ta tabbata da Allah rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin shine ubangijin sammai ubangijin kasa ubangijin talikai walau kibriya fi samawati wal ard kuma shine yake da girma cikakke a cikin sammai da kasa wa huwal azizul hakim Allah kun bayaye ne wanda ne. da wannan suratul jasiya ta kare kamar da muka gani sura ce wadda babban manufarta shi ne tabbatar da alkiyama idan ka yadda akwai tashin kiyama to imaninka zai yi da zaran kana dayayya ba ka yadda akwai tashin kiyama ba mafa shi kenan aikinka ya gama lalacewa haka babu hafiz hafiz motivator hafiz da zayun ba da za'un ba babu abu mai motsa ka ya ingiza ka ya sa ka kai da'a ka bi Allah kai abin da kamata kamar tun ana tashin kiyama ita mutuwa kowa ya san zai ita amma ta bayan mutuwa akwai tashi akwai hisabi akwai sirabi, akwai karɓar takardu wasu karɓa da dama su karɓa da hagu wani ma sai ta bayan iya ƙesa zai karɓa sannan akwai hawan siraɗi akwai zuwa aljanna akwai shiga wuta akwai azaba ka yarda da wannan shi ne mai imanin yake الله كي منجا قورا كي متشقبا بسورة الأحقاب ودي تتي سورة تقرشير دتين حوامين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما بسم الله الرحمن الرحيم حامين wannan ita سورة suratul ahqaf لآية 30 da kuma ita ce sukamakin sirazul qur'an dibajul qur'an adon alƙur'ani wato surorin nan guda bakwai wanda suke fara da hamin tanzilul kitabin bin Allah al-aziz al-hakim wannan alqur'ani saukakke ne daga Allah buwayayye wanda agwani kamar da Allah ta'ala ce yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun ma khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq mu halitti abin da ke ko mu halitti da ƙasa da abin ke tsakanin su ba illa bil haqqi sai saboda gaskiya zaka Allah ya yi duniya ne don a yi gaskiya bai yi ta don a yi shirme ba bai yi ta don a yi barna ba wa ajalin musamman ko mun sa lokaci ambatacce saboda ka tun daga radda Allah ya duniya ya san da za ta kare mu ne ba mu sani ba أما قاري وتينا ننتهي والذين كفروا عما أنذروا معرضون وين سكي كي سورة كودا كيدا عبين دا أكي مسو جرق ديقا بلش لكن قلتنا يدى وتا سورة هذا كفك بيان الإيامة وانا سورة إتما دا التبوئي قل أرأيتم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أو مما خلقوا من الأرض أهم ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم أو أثارة من kul mata ma tad'una min dunillah to zalla ka tambaye su su wa'annan da suke shirka ka ce kun ga wannan da kuke kira ba Allah ba Allah bai da a kira wani in ba shi ba indai ana neman agaji ne ko ceto shi kadai yake kira to kun ga wannan da kuke kira aruni ma za khalaqu min al ku gwada min duk a cikin kasa me yayi nasu ne suka halitta su suka yi ruwa su suka yi itace su suka yi duwatsu su suka yi tsuntsaye su suka yi mutane su da mai kuke bautar su am lahum shirkun fi samawat ko suna da shaya a cikin halittar samai akwai wani kaso wanda nasu ne a sama ituni bi kitabin min qabli hadha ku zo min da wani littafi gabanin wannan au asaratin min ilmi ko ku zo min da wani saura na ilimi in kuntum sadiqina gaskiya kuke idan gaskiya ne suna da haƙƙin abauta masu a wani littafi aka faɗa saka shi addinin mutunci addini ne mai neman hujja ko da yake saka duk wanda yake magana ya kun ba a tambayar sa hujja wannan yana so ne kawai halakar da mutane sannan ce wa man azallu ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كانوا لهم أعداء وكانوا عبادة الكافرين ومن أضل ممن يدعو من دون الله ويكي بشر wanda yake kiran wani ko ba bayan Allah bal la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wanda ba zai karɓa masa ba har ranar al-qiyamah kamar yanzu misali mutumin da duk yana kira wani matacce wanda ya bar duniya an yi jana'izarsa an basa kabari an rabe gadonsa mutane sun aure matansa 'ya'yansa sun yi maraici. an ɗau lokaci kuma ka ce kai shi kake kira shi kake neman ya karba maka yana karba ila yau bin mata ba zai karba maka ba sai dai in shaidan ya so halaka ka sai ya bayyana maka shi gaban goma wani gida ko ga falwaya ba ba haka ba ko ka ji murya kana bacci sai a ce shi ne wallahi shi ne ba wani matattun da zai sake bayyana a nan duniya kowa ne shi ko bai matsayin ba inda akwai bai bayyana a duniya saboda wata maslaha ta addini a lokacin da sabon manzo Allah sallallahu suka samu matsala shi ɗaya ya shiga tsakaninsu aka yi runduna biyu ga rundunar sayyidina Ali sarkin musulmi mai ci ga rundunar mu'awiya mai jayayya akan haƙƙin jinin ɗan uwansa aka babza yaƙi tsakanin ƴan uwan juda akwai sadda ya kamata wani ya bayyana sai da wannan lokaci da yana yiwa a ce da kawai lokacin manzo Allah ya bayyana da sulhunta su ba sai dai manzo Allah bai bayyana a wannan lokacin ba babu lokacin da wani zai bayyana wanda ya mutu babu shi za ka duk wanda kuka ji yana faɗin ya mutu ya koma tasowa ko an kwakule ido ya ɗauka ya maida to ko wannan ce ki sai mutane yana so idda wata karama ce don ya wai yana da wani matsayi a wurin Allah wai ya mutu ya taso babu ba taɓa yi ba bai dai mutum ba ne amma kuma zai mutu kuma ma in Allah ya kyale shi zai tsufa zai tsufan da zai rika magana ana gudu a fidda ita waje duk ba a gane ta zai rika warware abin da ya kulla can baya wannan tsarerayen da yake duk ya warware abin shi ita malama bullet aka rika dura ta a ciki sai ga su aka kakkabo sai suka sauka a kan riga bula ana durawa a ciki sannan sai ga su an kakkabe saboda karama in ya ɗaura duk ya kare ta kanta duk ya warware wa'annan maganganu sai dai a killace shi zan ba a jin maganar fara karashin mutuwa ba karama ba ne ai ka ajali ne ba in ajali yayi kuma za ka mutu kowa yake akwai wanda rashin mutuwarsa daraja ce don zai kara yuka alkhairi akwai wanda rashin mutuwarsa istidraji ne zai ci gaba da ɓanna ya tabbatar da mutane wataƙila kuma jafa'i ne Allah yake masa domin akwai yanayin da in ka mutu za a darajar ka a ƙasar nan mun san mutanen da da sun mutu kasar hakikalin sai bayyana da an yi musu hubbare ana ziyartar su amma yau da za su mutu sai a ce Allah sarki ta Allah ya gaskiya musulmi an wuce wurin to wani Allah zai raya shi har ya kai inda za a gane za a kure shi amma yau maganin ka mutu ka taso wannan almara ce babu ba a taɓa yi kuma ba za a ƙara yi annabi isa ma da aka ce bai da ba mutuwa ne da Allah ya ce in ni mutu fika ba lalar su faɗi ba mutuwa ba don duk wanda mutu ba ya tafi sai alƙiyama amma kaga yahuda suna da aƙidan bada wanda ƴan shi'a suka kwafa gare su su kuma abinda a su sun ɗora wa kansu kandun tsarkakakkun 'ya'yan Allah sai Allah ya jefa musu baƙin jini suka wulaƙanta saka ce ya aka yi kuna ƴaƴan Allah zaɓaɓɓu haka ta faru suka ce ai Allah ma ya dada sanin abin da ya faru amma nan gaba zai sake tada waɗannan da suka wulaƙanta mu sai ya adata sun a nan duniya to shi ne shi suka kwafa su ba suka ce za a sake tada sabbai wai don ahalul baiti su ɗauki fansa ahalul baitin gidanku su waɗanda ƴan uwan juna ne محمد رسول الله والذين إلى الصحابة وأهل البيت أشداء على الكفار سنة للطلمية فإن شيئا رحماء بينهم فاستو سينجون وصل ذاك كل إذا فيها الآية الكيامة أما أنا الدنيا بقى وين بيتاكو ولا بد أن تشي أبو بكر أن تشي عمر أن تشي عائشة أن تشي حفصة sannan a tashi ahlul baiti su husaini sannan a musu buloli a gaban su sannan a wulakanta su a rataye su su husaini suna kallo su murna da farin ciki tatsuniya ta zo mu jita an kurus an kusu su dole ka jina magana za a mutu a taso to kawai yana almara ne eh akwai abubuwan da aka kashe aka tayar wannan a matsayin mu'jizoji na ubangiji da ya faɗe a suratul baqara kamar wuri bai an kawo أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي عبد الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبس يوما أو بعض الحزوة إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ليأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم kaga wannan duk abubuwa ne da ma sun gabata amma wani ya mutu yanzu ya koma tasowa dead man comes back to life to wannan tatsuniya ce almara ce Allah ya ce wa man azallu wa ya kai batan man yad'u min lahi man la jibu lahu ila yawmil kiyama wanda ke kiran wanda ba zai karba masa ba har abada ko an du'a ibu ghafilun kuma su tsorar kana da jikin masu wasan suna kira yanzu wanda ya kira ya hussein ya hussein hussein ya kusa ana yi kusan shekarar bara ne ko bariya hada wani layi suka bullo da shi na magana da hussein ta waya sai abu da hussein waya za ka duk masu na idin gurɓatattu za ka ji suna kiran wani gausi wani kudubi wani shaihi wani kaza wani kaza duk banza ne kuke kira don ba su san kuna yi ba san kuna yi wai za ku shirin nasu kanu lahum adan in aka tada mutane su za su fara adawa da su don duk wanda ya yi shirka ta hanyar ka kai a gaban Allah baka da maki kamar sa sai Allah ya isar na maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min duni qala subhanak alli tsaron. a ce mafi ka kai kake a bi ka a bauta maka bauta mahaifiyarka a ce Allah uku ne ya ce Allah tsaron ka tsarki ya tabbatar maka wa kanu bi ibadatin kafire kuma sun kasance masu kafirce ma bautar su ma'ana ba su yarda ma cewa an bauta masu ba ka in ka zo da wanda kake bauta fa da kake bauta rana kyawa sai ce ni ban sa ka ba kuma ni ban sani ba kun ba ni ba ka kafar na bi mu ba mu ba ku mun yi baran baran da saboda haka babu mafita ga ɗan adam da samun tsira gaban Allah illai ka rungumi tauhidi shi ne ka saki kowa ka kama Allah wannan ita ce da awar annabawa ya kauna ibudullah malakum min ilahin ghairu ya ku jama'a ya ku mutane na ku bi Allah da bauta ba ku da wani ubangiji ban da shi ba ku da wani abin bauta ban da shi da haka duk wanda ya ji wannan ya ba hanyar tsira amma Allah duk wanda ya ma Allah kishiya ya rungumi wani abu daban wanda ya dogara gare shi ko ya mai da ƙarfi gare shi ko ya sanya zuciyarsa gare shi ko ya ratayu gare shi ko yake roƙonsa biyan bukata ba Allah ba wallahi ran nan zai gane kuskurensa kuma zai gane ya tafi hanyar ƙasarta Allah ta yi mana muwafaka an aiko tambayi guda biyu wannan ya ce malam tambaya ta ita ce ina yi wa mutane mummunan zato amma a cikin zuciyata menene hukunci na wace hanya zan iya daidawa to na farko dai ka kare ta zuciyar nan taka domin tana tare da shekan kuma ka tubar ma Allah a cikin zuciyar taka a sai ka tafi ka faɗa mutane wani kai haƙuri wallahi da ina muna na maka zato da duk ganin ka nake mutumin banza ba sai ka faɗi ba in dai ba cin naman sa kai gaba wani kake ina jin wani ba da kwarai bane in dai kawai duk ya ɗauki littafi zai na makaranta sai ka ce ka gani wairiya in mace ce da hijabi ka yi mata izgili in malami ne yake wa kaji sun fi kowa faɗin Allah yake amma ba su aiki da abin da suke faɗa in an ce a kawo kuɗi ka ce kaji yan fowon to mummunan da so ɗabi'a ce ta shaɗan mumini abin da an ka san shi kyakkyawan zato ka yi kuskure mutumin da baya da ba daidai ba ka yi masa kyakkyawan zato sau ɗari ya fi alheri duk ga mutumin kwarai ka yi masa mummunan zato sau guda nan ka ɗauki alhaki kuma in ba ya ce maka ba za ka samu matsala za a yi sabi ranar kiyama amma dai sauƙin lamarin ka shine ce wanda kai ka bar abin a zuciyarka to ka daina furtawa babban hanyar da za ka sa ka manta da munana mutane zato shine ka dubi kanka saboda Allah a sirranka da Allah bai nama duniya su ya su kalle ka karanta nuniyatul qahtani abin da yake faɗa ka auna da kanka ولد ولقد مننت علي ربي بأن أؤمن ما لي بالشكر أقلهن يداني يتي أبنه لكن ترك مآيبي والله لو علموا قبيح سريرتي لعب السلام علي من يلقاني ولقد, ولقد أبنه ما لي والله لو علموك بها سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني لكن سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بأناملي وجوارحي ولساني sai ubangiji kaya mini ina ka suturta yi da mutane su sun sirri na da ko sallama wani bayi saboda Allah mutane ku kwatanta kanku da wannan kowa ma da wani sirrin da yake ganin da an sani da an kaurace masa shagaltu da naka ka manta da nawa shi kenan sai ka manta da aibin wasu da muna na musu tafi malam menene hukunci wanda bai sauraron wa'azi bai zuwa sauraron wa'azi don tsoron duk abin da ya saurara bai aiki ba za a tambaye shi kaje ta ko ba kashe ku shi baya zuwa wa'azi saboda kar ya ji gaskiya ya kasa aiki ne da haka gare ya je lahira ki Allah ni ban ma je ba wallahi ban ma je ba <laughs> wannan ka gawo ba karamin tarko shaidan bane ko ba haka tarko shaidan neman ilimi ibada ne aiki da ilimi ibada ne aiki da ilimi ba zai yi ba sai ka nemi ilimi kuma a wurin neman ilimin nan za a baka strategy ne da za ka yi kullum ka zo wurin wa'azi ba karatu ya kake kara ba har da imani kuna lura da ko ba ku lura saboda ka zo wurin karatu ka ɗauki ilimi ka ɗauki imanin da zai sa kai aiki da ilimi sannan idan ka ɗauki ilimi ɗari Allah ya baka iko ka aiki da sittin ko saba'in ai ka yi nasara to in baka je ka ɗaukan ba fa hisabi biyu za a yi maka hisabin ka ki sani hisabin baka yi aiki da abin da aka ce ka sani ka aikata ba to Allah kai mana muwafaka abin da makaranta bisa sawa ba Allah karɓa mana ba mu iko aiki da shi da mun kuskure ko tsibi harshe Allah kai mana afara gafara yau mun cika goma na marmari in dai akwai marmari a wannan shekara in kun babu shi dai mun cika goma na farko za mu shiga goma na tsakiya Allah ka sauka mana da ruwan sama samu sauƙin yanayi har sauraron tafsirin nan daga wasu joyi da wasu ƙasashe za su yi mamakin muryar kanta wannan shekara daban take saboda yanayin garin mu ne shi yasa nake nake mutanen jos kula da azumi kuke karba amma mu a sokoto muke azumi <laughs> inda baki zai bushe makoshi ya bushe ko ba haka ba amma duka da'a ce ga Allah yadda Allah muke nema aljanna muke nema duk wanda suka ci yanayi mai kyau ruwan sama da sanyi shekaran jihar da kankara aka yi ruwa a su kuma waɗannan bonus ne Allah ya ba kuma na da azumin su tana ba ragewa za a yi ba ubangiji san abu gaba daya kuma ka ba mu sauki ka saukan mana da ruwan sama mai albarka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk